Saurara matakan yaƙi da coronavirus da china ta ɗauka tun a 2020 kama daga kulle iyakokin ƙasar zuwa yawan sanya matakan kulle sun canzara jama'ar ƙasar a watan jiya nuna babbar adawar su a fili a karan farko tun bayan da shugaba shi Jinping ya zama shugaban ƙasar a 2012 yanzu da shugaba shi ya sauya matsaya kwatsam a game da matakan kulle a ƙasar matakan da suka yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin ƙasar cutar ta coronavirus tana ci gaba da yaduwa sosai a kasar mai mutane biliyan ɗaya da dubu ɗari hudu sai dai alkaluma na hukuma sun nuna mutum guda ne kawai ya mutu sakamakon cutar a cikin kwanaki bakwai da suka gabata abin da ya haifar da shakku a tsakanin masana a fannin kiwon lafiya da kuma 'yan kasar a game da alkaluman likitoci sun ce asibitoci sun cika makil da marasa lafiya akasarinsu tsofaffi masana kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa sun yi kiyasin cewa miliyoyin mutane da ke kamuwa da cutar a kowace rana a yanzu zai sa a samu mutane miliyan ɗaya da za su mutu sakamakon cutar a baɗi daga cikin sassauta matakan china za ta daina buƙatar matafiya da ke shiga ƙasar su killace kansu daga ranar takwas ga watan janairu hukumar shige da ficin china ta ce za ta dawo da yi wa 'yan ƙasar fasfo waɗanda suke son yin balaguro zuwa wasu ƙasashe sannan za ta dawo da amincewa da bukatun 'yan kasar masu son kai ziyara hong kong darajar hannayen jarin wasu kamfanoni ta tashi sosai bayan da china ta sanar da sassauta matakan yaƙi da cutar ta coronavirus